Assalamu alaikum. Sidra Awareness 001, Sidra Awareness 002. tech and Crypto, Firewall Team, Fi Network and Sidra. Sidra, and Fi Network. Kano Crypto, Web3 Miners, and so on and so forth. Barka da wannan at Ne makuwa fatan alkhairi. To each every member na wannan gida is very very very important without each every one of us will not be here. Already mun yi succeeding mun yi surviving kuma muna ganin karuwa da tabbata abubuwan da Allah zai tabbatas da wanda Allah ya tabbatar da wa'anda suke tabbata da wa'anda kuma za su ci gaba da tabbata Allah ya tabbatar mana da alkhairi to kowane memba na wannan gidaje yana da amfani yana da kima abin kimantawa ne duk in ba tare da kuma ba za mu zanna nan ba <laughs> Allah ya sa mu dace Masha Allah to ba zan ce komai ba dai abinda nake son mutane su ƙara fahimta kana wuce ptp verification automatically algorithm za su yi maka swap zuwa sidra talking from Sidra talking to Sidra coins naka wato abin nufi a nan shine da zaran ka yi bidiyo na fitifi wanda za ya kasance tsakaninka da granto naka mutum biyu ko uku za ku tsaya za su zo inda kake ka sa wayanka ka tantance su ka sa wayanka haka kuna salfi kana kallon su suna kallon ka kuna discussion kana discussion sun zama granto a eh, kai ne kai ne a tabbatar da kai this is abin da ake ce ma p2p haka abin zai kasance sai kuma transaction da sauransu yauwa 2 3 fasin sun gama tantancewa za ka ga manyan makudan dala sun shiga numfashi a wallet naka wanda su ne btc ethereum monera and solana swap shine shifting kai tsaye daga sidra token zuwa sidra coins daga sidra coins zuwa sauyin ethereum btc monero ko solana ko ma dai mu ya fita masha Allah mun gode ma Allah Allah ne ya bamu kuma shi ya ce mai kuma mu taimaki mutane za ka ɗauki coins ɗaya da kake son ka canza zuwa kuɗin da kake bukata na ka? ok kai kana neman la <laughs> kai na ke neman buga abu mai muna abuka da sauran mutane wani abin sai mun ji p2p is very fast is simple wayance idan ana dara a fitar da uwa ake yi ko kai sidira duniya ne kuma duniya ma ba irin zaman najeriya ba ce ba duniya ce ta shan ice cream yawwa duniya ce ta shan ice cream kuma duniya ce ta bude ido duniya ce wadda za ta zo da sauyi sauyin kuma mai sauya sauyi kuma a sauya sauyin ya zo a lokacin da ake son a sauya sauyin kuma a yi amfani da sauyin a ga sauyin ya sauyi cikin ikon Allah aljafari ya gama komai kawai zaune yake yana rike da button <laughs> wanda zai latsa a ci gaba da ptp da abubuwan da ake yi kuma da ka gama ptp hai su sai maganin price calculation yawa to aljafari dai zanne yake na sha'aninsa yana can da mutane one month back babu mai ganin aljafari a social media yana chat wai a whatsapp sai dai kaji an ce aljafari ya yin update time to time wannan suna fama da aiki sidra validators haske ya bude kowa ya rike lalitarsa akan jiran ta cika ko akan jiran cikanta kawai sidra already the belt was ring silently mhm, mhm. inda za mu gane inda aka dusa even now za mu iya yin jigaran kip an ce to kun zama masu rufin asiri rugun hadarin dare ya iso skyline za su yi baki masu dagawa sama su sama to a dai yi domin Allah a yi domin Allah a taimaki mutane a taimaki mutane gaskiya kuma isha Allahu price in zai fita cikin salama mai tada mai tada Ahmad mai fada sidra awareness mun gode